alaikum warahmatullahi barka barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna matan zamani shirin da yake faɗakantar da mu ilmantar da mu gami da nishaɗantar da mu maudu'in mu a yau shine za mu magana akan munafukar mace idan aka ce maka munafukar mace ana nufin wacce za ta zo ta haɗa wancan da wani wance da wane ko kuma wance da wance ta haɗa ɗakin can da ɗakin can gulma musamman ma a gidan haya ko kuma a gidan biki ko kuma a danginku ko kuma a dangin mijinki ya ke yar uwata ki sani idan ma kina da fashion ɗin yin wannan abu ko kuma kina da zin ɗin yin wannan abu ki sani cewa ke mace ce ke kuma idan al'umma ce yan uwanki za su tsane ki yan uwan mijinki za su tsane ki abokan zaman ki za su tsane ki ki za su tsane ki sannan duniya ma ta tsane ki za ki zo duniya ta miki zafi a ranki a rinka nuna ki da baki wai ke munafuka to me amfanin munafurcin me amfanin munafurcin me ba za ki gani ki kyale ba ba lallai sai kin hada gulma ba sannan za ki zauna lafiya a rayuwarki ita kanta haɗa gulmar ma ba ƙaramin masifa ba ne to don allah da annabi mu rinka kiyaye abin za a rinka zuwa ana cewa mun yi kaza mun yi kaza ko mu rinka kiyaye abin zai zo ya ɓata mana abokantakar mu ko kuma zamantakewar mu na yau kullum don allah da annabi yana da kyau a matsayin mu na 'ya'ya mata mu koyi zama da al'umma kuma kowace iri ce saboda ke ma za ki aihu kuma gidan wani za a kai ki maka nan za ki aihu kuma kuma wai eh, mu'amalar ki da mutane ba wai ta daina ba ne ke fa mace ce fa duk abin da za a yi rayuwar ki tana hannunki kuma ke za ki tafiyar da ita yadda kike so to don Allah in kika tashi tafiyar da rayuwar ki ki tafi da ita ta hanyar da ya dace Allah ya sa mu dace mu Allah ya ba mu ikon gyafa masu yi kuma Allah ya shirye su